muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan safiya ta alhamis tara ga wata ramadan hijira 1447 wanda kuma daidai da 26 ga watan afrilu dubu ga watan fabrairu ya dubu biyu da ishirin shida muna makarantar cikin sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da karatun za mu fara farkon suratul mulk suratu tabara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 وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق بشع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خافئا وهو حسين سورة الملك وانا سورة الله يمت سنة سورة الملك سورة شيء من ملك أبنجي سبحانه وتعالى kuma makiya ce wato an saukar da ita kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma madina tana da ayoyi talatin cicicif manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akwai wata sura daga cikin alkur'ani mai girma mai ayoyi talatin za ta ceci wanda ke karanta ta a ranar alkiyama ba karantawa ɗai a rufe alkur'ani a ajiye ba a karanta a san ma'anoninta mai aiki da abin da ta kunta to duk wanda ya haka nan to ranar alkiyama wannan surar za ta zo a wurin ubangiji ta zo ta nemi ceto ne ga wurin allah subhanahu wa ta'ala bismillahir da sunan allah za mu fara wannan karatun mai gaban baiwa sai a nan duniya sannan ke keɓewan baiwa ta a lahira ga muminai Allah ka sa mu cikin baiwar kara na alkiyama Allah ce tabaraka alladhi bi yadihi almulk alladhi bi yadihi almulk wannan da iko wani iri ke ga hannu nai tabaraka ya ɗaukaka alherori ne sun yawaita ɗaukaka ce ba ta da iyaka alherori ne kuma ba su da iyaka wa huwa shi Allah kadirun mai iko ne ala kulli shayin ga duk komai baki daya saboda ka duk abin da muke bida Allah ce ba abin da ya buwaye shi mutasan mai abinda muke neman tsari ga rai Allah ya faɗa mana ba abin da ka buwaya ta yana da iko akan komai to mu neme shi tsari Allah zai halaka al wal hayata shi ne ubangijin nan da ya halicci al mutuwa wal hayata kuma ya halicci rayuwa mutum ya san cewa in ya mutu za a kuma raya shi kuma bayan Allah ne su bahana wata'ala ya raya shi sannan kuma zai mutu in ya mutu za a kuma raya shi kuma ta da shi ranar alkiyama sanin haka zai sa bawa ya dukufa wurin yi wa Allah da'a da biyayya don samun rahama Allah sanin haka zai sa bawa kuma ya kauce ma duk abin da Allah ya hana don kada ya fada cikin azaba ranar alkiyama a rayu a mutu daɗin zaman duniya kenan inda babu mutuwa rayuwa ɗaita to da duniya ba ta zaunuwa Allah subhanahu ta'ala sai halicci rayuwa ya kuma halicci mutuwa Allah ka rayar da mu rayuwar musulunci ka amshi rayuwar mu muna mu'minnai ya Allah Allah ya yi haka ne kun domin ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala wane ne daga cikin ku zai fi kyautata ayyuka ne sai Allah ce to ga aljanna ku wuce su wane ne za su muna na ayyuka Allah ya ce maza a kora su zuwa wuta Allah subhanahu wata'ala ka tabbatar da mu bisa wannan musuluncin ka ba mu ikon da'a da biyayya ga manzonka sallallahu alaihi wa sallam kuma ka samu aljanna ranar alkiyama wa huwa shi Allah al'azizun mabuwayi ne ba abin da ka buwayar Allah a cikin sammai wannan abin yake ko a cikin ƙasa babu shi mutum ne a ce wani ya buwayi Allah a'a wata dabba ce a ce ta buwayi Allah a'a wata halitta ce a ce ta buwayi Allah a'a don me don Allah ne halice su ba mutum ne daga haihuwar ɗaɗa shiga gare shi ba shi Allah ba haihuwa ya ba halittar gaba ɗaya ya yi saboda haka ba abin da ka buwa ya idan akwai ‘ya'yanku waɗanda na buwaye ku suka kangare muku to ku kai koke ga Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo aka da su ya durƙasar da su gaba gare ku fi muku ɗa'a idan ku kuna wa Allah ɗa'a Allah ne halaka saba samawatin ɗa'a wa huwa al-aziz Allah mabuwayi ne kuma al-ghafur kuma mai gafara ne ga duk wanda ya tuba zuwa gare shi ya Allah muna tuban maka Allah ka karbi tuban mu alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqan har yanzu Allah na lissafa mana ni'imomin da ya guna waɗanda sun cancanta idan muka tuna waɗannan ni'imomin to mu ma mu ba da tukuici me a tukuicin da za mu ba su wa shine bauta wa Allah da za mu yi tukuicin kawai da Allah ya fi gare mu kenan bai ce in gina tuka tuwon gidan ki ki ban mai kwano guda ba bale ki mai ruwa a'a bai bi tuwon gidan ki ba in ki farfefin ki ki sha dai Allah ya baki abinci amma lokaci a zuhur ya tashi ta ki sallah lasar ta yi ta ki sallah magariba ta yi ta ki sallah isha'in ta yi ta ki sallah su bahin da ki sallah ki wa iyayen ki da'a da biyayya ki mijin ki da'a da biyayya abinda Allah ke bukata kenan yi kice na yi bari kice na bari shikenan abinda Allah ka bukata kenan kudin da muke tarawa kuwa mu je mu ta boshiyo babu ruwan Allah amma dai kan mu aikata abin ci hana mu tuwahin da kika wa ki je ki ta darmawa ke dai in ba ki ma mabukata am ta kalma ya sawa ga dawaki nan da kofattai ki ɗiba daga cikin abin da Allah ya baki ki sadaka ki gani yadda Allah ya umarce ki sai ki ta ƙaro miki shi ta ƙaro miki shi ta ƙaro miki mabukata sun taso ku ce aje ina hajiya wacce ba ku zuwa lahai ku hito hannu biyu sai da wani abu da ta hauki doka ɗauka basuwa a ta hauki doka ɗauka basuwa duk da ke basuwa ke ku Allah na baki kuma ki ajiye miki lada alkiyama allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa shi Allah shine wanda halicci sama bakwai baka ruhi bisa ruhi ruhi sama ruhi Allah ce ma tara fi min rahmani min tafawut ka ganin tsaguwa a cikin halittar da ubangiji yayi sama babu bambanci da gogociya a ga cewa wancan ta bambanta da wancan wancan ba ta yi daidai da wancan ba a'a tun daga gaɓoɓi ki ki ba ki gani Allah ce wa fi anfusikum afala tubsiru ba ku lura ku gane ikon Allah da kaɗaita sai ga halittar kanun? ki auna ƙawahon ki gani babu wata ta wata tsawo in aka samu wata ta wata tsawo to matsala ta shigo auna hannayen ki gani ga kunnuwanki ki auna ki gani girmansu da kaurinsu duk daidai da daidai in ƙanana ne ƙanana in fankan fankan ne kuma haka nan suke duka ki diba hanci ki gani daidai da daidai Allah yanka su babu kusuwa hancin da ta wata girma ki diba idanun ki gani ijiyar dama daidai take da ijiyar hagu ta hagu ba ta hita dama girma ba ta dama ba ta hita hagu girma ba labartanki sama da ƙasa kelafa ta jiya. girman laifin sama da laifin kasa duk daidai da daidai kuma duk tsawon su daidai da daidai in ka samu laifin sama ya yi laifin kasa tsawo to matsala ta shigo sai ya yi da lakabi yadda za a gane gidan take Allah ce farji ilbasar ka koma maimaita dimin sama ka gani Har tara min fudu za ka ga wata caguwa kamar yadda ake gina a ga katanga ta tsage mu tattace mu duba sama mu gani ina ko wata caguwa babu aikin Allah ne duk da mai da ya kware in ya yi gina to da kyan a ga tsaguwa ga ginan nan bale Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce sun marji'il basara nan ka koma daga liminka kuma ka ɗiba sama kuma karanta ne har sau biyu haka ka ɗiba ka kuma daga kuma ka ɗiba ka gani ينقلب إليك al خاطئا khati'a za su dawo ma khati'an suna manisanta daga barin ganin abin nan da suke son gani na sama ba mu taba ji an ce za a yi gayya a je hwacin sama ba sama ta tsari a je a yi hwaci tagu amma katangar mu na tattagewa har wasu ma su kai ga faduwa a to a kuma gyarawa kuma amma da kai wadda bajin an ce yau Allah zai gyaran sama a ce shi zai gyaran ma a ce wuri kaza ya tsage kuma wuri kaza ya samu matsala Allah ya sanarwa cewa za a yi gyara waɗanda a dole wannan wurin su jaye don a gama gyaran ba ta baki ba wanda ke nuna cikakken mulkin ubangiji wahuwa hasir lokacin da idanu za su dawo suna manisata daga barin ganin abinda suke son gani na taguwar sama wahuwa hasirin suna masu dana sani kuma saboda haka mulkin ubangiji subhanahu wata'ala ba a iya kwatantawa sai dai ba da misalai yadda za mu gane girman mulkin da girman iko Allah subhanahu wa ta'ala daga nan Allah ramar sai Allah ce ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير na'am Allah ce walaqad kuma wallahi qad haqiqa tabbas zayyana sama'ad duniya mun kawace sama ta duniya sama wanda a kusa ga mutane wanda a kusa ga halitta mun kawace wannan saman da masabiha da wasu fitillu su ne taurari Allah ta taurari ya kawace sama tsab a lokacin da babu giragizai dare ya yi dare duhu ya yi duhu ɗan mutum ya taga kai ya dibi sama to sai ya gaban sha'awa ya ga sama na kalkalniya Allah ne su na wata ala ya kawo taurari ya kawata sama saboda haka Allah na son mu ma mai kawa gidanki ki kawace gidanki ɗakinki inda kike da ikon kawacewa ki bar ɗaki haka nan babu kawa waja'alnaha ɗaya daga cikin ayyukan taurari kenan shine su kawace sama Allah ce wa ja'alnaha kuma mun sanya taurarin nan rujuman abin jiha lisha ya tsine ga shedannu shedannu suka yi dallo su je su sake sauraren saƙon da Allah zai ba mala'iku sai su yi maza maza su zo inda bokayen su su kyanke samu su. abin da za a yi wuri kaza yau gobe ko wuri kaza da abin da za a yi boka ya rike wannan gaskiyar da ya samu daga shaidanin aljanin da yake aiki tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kawo ƙarya ɗari ya yaba akan gaskiyar da guda da ya samu saboda haka da ya ce yau abu kaza zai faru na gaskiyar nan da ya samu aka ga ya faru sai dai lokacin da ya hode a ce sai dai ba wani ba aikin da ya hode haka nan nan daga nan sai a ta gaskata shi sai a ta gaskata shi sai a ta gaskata shi duk abin da zai biyo baya duk ƙarya ce gaskiyar nan guda da ya samu yamma mai mutane da ita to shi kenan gaskiya ta da hidda kuma daga nan Allah subhanahu wata'ala haihuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ruhin kogohin sama aljannu ba su da dama su taka kuma su je su yi wannan saurare an waye gari aljanu suka ce to maza yadda muka sani aikin mu mu je mu sato saurare to maza a tahi ko da suka tayi kohohi sama ruhi suka ce to lalle wani babban abu ya faru duniyar ka a a za a yi ibelis uban shekannu gaba ɗai ya ce to a raba aiki wasu su yi gabas wasu su yi yamma wasu su yi arewa wasu yi kudu abinci ko cikin duniya mai ka faruwa ya sa Allah rufe mana ƙofar sama ya muke zuwa ta saurare Bada sai suka bazu cikin duniya Allah ya hore musu gudu da tafiya na bala'i saboda haka suna cikin tahiya suna cikin tahiya sai suka zo suka cimma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai ne da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul rahman da jin sauti sai suka ce kushiru shiru kushiru shiru sai suka shiru suka kasa kunne suna ta jin saura suna ta jin karatu suna ta jin karatu suna ta jin karatu suka ce gida kai suka ce lalle wannan abin gada muka ji to shi yasa aka hana mana sauraron sama Allah subhanahu wata'ala yana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari a cikin alkur'ani ce wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munziri yace ka tuna lokacin da muka karkatar da wasu aljannu zuwa gare ka suna sauraren alkur'ani a lokacin da suka ji karatun suka ce ku yi shiru ku yi shiru mu saurara bayan an gama sai suka koma wurin mutanensu munziri na wurin ‘yan uwansu munziri na suna masu wa'azi nan su sun samu ilimi kuma sun imani sun bi Kano suka ce ya ƙomana ya mutanenmu ina kitaban mun ji karatun wani littafi unzila min ba da musa da aka saukar bayan annabi musa yahdi ila al-haq wa ila tariqil mustaqim musaddiqan lima yana mai gaskata duk littafan da suka gabata kuma yana kira zuwa ga gaskiya da kuma hanya miƙaƙƙiya nan da nan suka fara wa'azi to kahirai daga cikin aljannun waɗanda suka ce mu kan har abada har yau yadda muka sadon sauraren nan sai mun je mun sato ne suka ce to mu kan mai muku wa'azi duk kuka koma abin da cin muku ka sani ne suka kama kansu da cikin aljannu kahirai kuwa suka suka ta tafiya saboda haka wani lokaci sai mu ga taurari ya tashi shul to ba tauraro ne tashi daga wuri ne ba mala'iki ne ka dosano tauraro ya jehi wannan shiɗanin aljanin wanda za ce ya taurari a sama da wutar tauraron nan ta same shi shi ke nan, ko ya halaka ko shi haukaci don da ya ya ji abin da ya ji sai faɗa mana kasa gare shi ma na kasa gare ya faɗa mana kasa gare to idan wutan tabbace shi tun bai faɗi ba to shi nan wannan sakon an rasa in ko ya riga faɗi mana kasa gare ko dai a babbace su duka ko kuma sakon ya riga ya wuce cikin nufin Allah kamar yadda barayi masu sane ke yi wannan na ɗebewa shi na miƙa mana baya na yi an kan mai mi mai mi ya riga ya mika ya riga an ta yi da shi amma in yana sa hannu aljihu ana kan mai to wannan kashi kenan ya kamu daga cikin aikin taurari shi ne jifan shi dannu aljannu na uku daga cikin aikin taurari shine fatake taurari na nuna musu cewa ga gabas ga yamma ga kudu ga arewa waɗanda suke da ilimin taurari idan muka tadda kai muka ɗibi wata da ke hudowa yamma in warkon hitowar wata ne a kwanciyar nan ke libi to gabas kenan tun kuma wajen ya kusan karewa ne karshe shike inda kwanciyar kadibi yamma kenan don daga cikin ilimin taurari ɗaya daga cikin ilimin taurari kenan litatadu biha fi zulmatil barri wal bahri Allah ya ya halitta mana taurari ne don mu yi amfani da su na gane hanya idan muna cikin duhun teku ne ko kuma duhun sarari musan ga gabas ga yamma ga kudu ga arewa banci waɗannan aiki guda uku to duk wani wanda ya ce ga aikin taurari kuma to yawa Allah karya waje an na haru joman lishayafi Allah ce wa a atadina a azabar sa'ir su waɗannan shaidannun mun tanada musu azabar sa'ira mai hasuwa da wuta a ranar alkiyama Allah shi muna tsari da azabar sa'ira a ranar alkiyama Allah ce wa lillazi na kafaru rabbihim azabu jahannam wayanda suka kafir cewa ubangijinsu daga cikin shaidannun suna da azaba ta jahannama da Allah ta da da ajiye musu wa bisal masir kuma tir wannan makoma jahannama ta zamo makoman mutum a lahira to Allah ce kar da wannan makoma Allah shi mana tsari إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إذا ألقوا فيها الله سبحانه وتعالى yace mutanen da suka kafirce wa Allah aljannu da suka kafirce wa Allah makoma su jahannama in aka jefa su ha a cikin jahannama din ha shahiqa sai ka ji jahannama ta yi boda Yana majalla da waɗannan makamashi da aka zubo mata sai ka ji na babbabbabbabbabbabbabbabbabbabbab amma ya kama da wuta Allah shi mana tsari wahiyar tafur sai ke ta tafarfasa tana husata tana husata ta kadu ta mayyar Allah ce sai ta kusa ma ta cancaye ta kwanci gaba ɗai min alghayi saboda ta takaici wayaya ɗan adam Allah zai halicce ka ka bauta mai kakiya ya ce kai kaza kuma ka je ka yi takaicin da wuta ke ciki nan saboda haka ita kuma Allah ya halice ta ne dama don jan kunne ga waɗanda suka hinjire mai saboda haka ita kuma tana bugun gaba ga wannan aiki da Allah ya sa ta na cewa ba ka saba wannan aikin kuma tana jin daɗin wannan aikin da take aikatawa kamar yadda aljanna ke jin daɗi da farin ciki da murna za ka kawo mata mu'min Allah kai mu aljanna kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa wasu jama'a a cikin wutar. sa'alahu masallanatuha sai mala'ikun da ke tsaron wuta sai musu tambaya tambaya ta izgili su ce a'a alam ya cikin nazir shi wata gani bai zo muku mutuncen duniya ne halal ya sa yau aka jefo ku cikin wuta ba su da bakin magana a wannan ranar qalu sai su ce bala lalle wa'azi ya je muna muna daga cikin masu zuwa makarantar sahaba muna sauraren tafsiri ya Allah to abinda muke roƙon Allah ya zan duk wani mumini mai sauraren alƙur'ani kada Allah ka yi wuta Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala sawfa ka rabbuka fatarda Allah zai baka duk abin da ka roƙa fatar ba hakka ce ka yarda ya Allah wannan abin da ka bani ya ishe ni ya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kusa abin da yake cewa haka ne to babu al'umma ta daya zai shiga wuta duk sai na ce ya Allah ga wasu can a hisabbin su Allah ce to a hishe su bayan gama ce ga wasu can ga wasu can har ya kasance in dai za a bani haƙƙin yarda da abin a gaba ne to tun babu musulmin da zai ke wuta ya Allah ka kare mu ga jihar nan ka samu cikin ceton manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanda muka yi a makarantar ga hakkon lafi zubomi saboda wane ne muka yi saboda Allah qalu bala qad ta'ana nadhir suka ce haka nan ne lalle kuwa wa'azi ya zai muna amma fa kazzabna sai muka karyata muka ce karya ake yi na mutu ba a tashi kuma ko da aka tashin ma to duk mafi kyawun makoman da akwai can Allah zai kai mu abinda kafarai ke faɗi ke a nan duniya ƙwaƙulina sai muka ce ma nazar Allah mai shai ƙarya kuka Allah bai sauƙi da mai ba cewa Qur'ani daga Allah Yau shi an kai haka ga dai manya-manyan mutane makka ga manyan mutane madina ga manyan mutane ta'ifa kuna bi sauran da zai saukar wa qur'ani ba sai muhammadu sallallahu alaihi wasallam marayi shi Allah zai saukar mu qur'ani da suke cewa kenan qalu lawla nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce in ƙur'ani gaskiya ne daga wurin Allah ne saboda mai Allah bai saukar da ƙur'anin nan ba ala rajulin azim ga wani babban mutum min alƙaryatai ne cikin alƙaryu guda biyu da ke gare mu ga eh, madina ga ɗa'ifa Allah bai saukar da ƙur'ani can ba ga wani babban mutum ta cikin maka ƙauye sannan kuma ga marayi haɓar so ga cewa ba abin da ka wa ba ne sai zuwa ƙaryata Allah ce a tambe su ahum muna rahmatar rabbika shin su ne ke raba rahamar ubangijinka annabci su ba wanda suka ga dama ko kuwa mu su Allah mu ne ke rabawa Allah ce nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum Allah ce duk da abincin da kuke ci mu ne ka rabawa mu ba ku wani gida ila aka ci wani gida dawa a tuwon dawa wani gidan a yi shinkafa wani gidan a yi kuskus wani gidan a yi sinasar, bayanan dai abinci dai daban-daban daban-daban daban Allah ce dun mu ne ke rabawa mu ba wa kulna ma nazzala Allah min shay in antum illa fi dalalin kun ji mala'iku abinda muka ce musu waɗanda suka yi mana wa'azi muka ce ku cikin fata kuke nan fata yaushe ne mu tashi mu isko ubanninmu suna bisa wani addinin gargajiya su ma wanda suka gada ga ubanninsu wanda suka gada yau rana tsaka a zo a ce mu ga wani addini وقالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع sai su ce mala'ikun da suka yi musu tambaya an inda kun kasance can duniya muna saurarin wa'azin da muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake muna saurare kuma na karba da yarda auna aqilu ko da mun kasance muna hankalta muna tunani tunanin masu hankali akan wa'azin da muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake muna to ma kunna fi ashabis sa'id ka ba mu zama cikin ma'abuta wuta ba kuma tabbata haka ne duk wanda ya saurari alqur'ani ya karbi alqur'ani ya aiki da qur'ani to ba zai zama daga cikin ma'abuta wuta ba Allah ka tsira da mu daga wuta fa'tarafu bi dhanbihim sai suka suka yi huruci idan da su na kafircin da suka yi a nan duniya Allah ce to fa su suhuqan li ashabi sa'ir nisanta cikin azaba ga ma'abuta sa'ira Allah ce to ku nisanta shikenan ta kaddama ta kare an bar su nan cikin wutan su ta babbata kullama nazu jajjuluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab Allah ce duk lokacin da fatonsu suka babbace suka kone gaba ɗai sai mu kuma canza musu kuma wata fata kuma domin su ƙara ɗanɗanan azaba Allah mu ji tsoron Allah muna nan duniya ne fa muke ganin wani abu ya same mu mu tsere mu je gida kaza mu tsere mu je shiya kaza mu tsere mu je gari kaza wallahi duk lokaci san da aka gitta ki cikin kabri shikenan an gama magana wai tserewa zuwa wani wuri bai ko taso ba ba mai iya kuma zuwa su sace ki shi kai ki wani wurin da babu Allah can saboda ka mu ji tsoron Allah إن الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير التي إن الذين يخشون ربهم bayan Allah يا gama magana أكن كافرين makomansu da irin tambayan da za a yi musu tambayan izgili a cikin jihar nama sai Allah ya dawo ga mominai cewa ne a shauna rabbahum lalle ne waɗanda ke tsoron ubangiji su bil ghaibi a koye a face lahun makfiratun suna da gafara ga abin da suka yi sakaci ba su aikata ba ko da abin da suka ƙetare iyaka na laifi suka aikata Allah zai gafarta musu wa ajrun kabir kuma ya ba su lada bai yawa saboda haka wajibinmu ne mu sani duk lungun da muke duk sakon da muke duk kwanan da muke Allah na ganin mu inda za mu ɗibi gabas ba mu ga kowa ba mu ɗibi yamma ba mu ga kowa ba mu nemi kudu ba mu ga kowa ba mu nemi arewa ba mu ga kowa ba ba a taɓa daga kai sama ba duk wanda zai aikata ne ya nemi gabas yamma kudu arewa amma bai taɓa daga kai sama ya gani shi ko Allah na gani ne ba sai dai shi ci gaba da aikata wannan laifin tunda ya ga babu ɗan adam daga gani ne shi ne Allah ce to wanda zai dibi gabas yamma kudu arewa ko ina zan bai ga taliki ko guda ba ga laihi da zai aikata yana da ikon ya aikata babu mai gani ne babu mai sani ya aikata sai da kai Allah wala gani na fa sai ki dakatar da wannan laihi saboda mi don ya san Allah na gani ne Allah ce to duk wanda a haka nan to ni ko zan gafarta mai laifukan da ya aikata sannan kuma alherin da ya aikata zan ba shi lada mai yawa saboda haka masu kulle sharri a ji tsoron Allah fina-finan da ake kallo suna karantar da irin yadda masu sharri ke kulla sharri a sama mini guba cikin abinci ko a sama yar uwar zama ta sama yar uwar zaman da wani abu cikin abinci ko cikin abin sha sai ta buɗe rigar nono ta ɗauko tukunan ta ibi gabas yamma kudu arewa daga babu kowa tukunna maza maza ya bar baɗa mai suwa ta mance da Allah Allah ce yastaghfuna min an-nas wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl suna jin tsoron mutane suna ɓoyewa kada mutane su gansu amma za su ɓoyewa cewa don kada Allah ya gansu kuma alhalin ilimin Allah na nan tare da su a lokacin da suke kwana niyyar mugunta da suke kwana da wannan niyyar Allah su wata ala ya riga ya sani yadda aka cimma wannan muguntar da inda za a ɗauko da inda za a kai da yadda za a aikata duk gaba ɗai Allah ya riga ɗauki wannan rahoto kuma an yi bidiyo kamera na na ajiye ranar alkiyama sai ke shiga kabari a zo a nuna miki to yanzu ba mu bukatan gafaran ubangiji babu bukatar lada mai yawa daga ubangiji ya Allah muna roƙo ka sa wannan azumin da muke da waɗanda muka yi bayar da ayyuka da khairin da muke su zama muna jagora zuwa ga barin ayyukan asha Allah ce wa asir roƙa wa lakum abin jihar rubihi ko ku bayyana ba karanta ba to nan za mu dafa aya mm. abinda makaranta daidai Allah ba mu ladar da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da ne kuma Allah ya fi mini ya fi ya yaye wannan kuskuren cikin zukatan masu saurare za mu tsaya ke a ana aya ta goma sha biyu Allah kai mu gobe mu tashi aya ta goma sha uku ga tambayoyin da aka kawo mana za mu yi waya mu amsa waɗanda muke iya amsa ba to Allah ya saka da mafificin alkhairi da masu sauraro baki daya tambaya ta farko ta ce mala shin idan mutum ya rasu eh, hadda tufafin da ya bari ana rabawa da zarar mutum ya rasu duk abin da ya mallaka abin da an nashi to komai da komai rabawa ake yi ba waɗanda Allah ya ce a ba su sun kuma sun ce a'a mu mun yahi sadaka za mu yi da abin da wacce ta bari Allah shi kai mata ladan to shi ke nan kuma amma dai su wadda ita kanta tafiyarta ta bar musu abin da ta bar musu na dukiya saboda haka komai rabawa ake yi har da takalma da yankwalayye da komai da komai da gwalagwallan da kibbali ya rabe su za a yi ana rabewa ana dariya ana cewa ni ga wanda nika so ni ga wanda nika so kina ina kina can cikin kabari ana miki tambayoyinsu ya ki ki same su ya ki same su kiwa da Allah ya ce ki yi su ke kina can kina amsa tambayoyi su suna nan suna shan shagalin su saboda haka da alkhairin tun ba ta sai lakira ba na'am alaram ta sai mai wannan tambayar ta cewa malam hukuncin mijin da baya sallah idan ta yi mashi magana yi sallah ya yayi yanzu an kai ga idan ta masa magana sai ji dadi ya biyo baya malam menene hukuncin zama da shi to na farko dai ta waɗa ba magabata waɗanda ta san cewa suka yi mai magana zai karfa an abin ya buwaya barin sallah kahirci ne saboda haka ta tattara nata nata ta koma gidansu mai an kai a ce bai sallah ne ko matuƙar bai sallah to ban zama da shi rashin sallah kahirci ne in yanzu in karanta zai yi kotun alƙali ya ce na matata ta yi tashi ta dawo ta ƙi dawowa in yanzu can sai alƙali ya yi da warware musu wata yawa rabba har wa yau a cikin matsalar maza wata ta rubuto ta ce mijinta ya ce ya sake ta sake na ɗaya gaban mahaifiyarsa na biyu ya ce ta tafi gidansu ya sake ta bayan ta je gidan iyayenta suka kira shi suka tambaye shi ya shi bai fasan da tafiyarta ba sai aka ce a bar shi da Allah na uku daga zuwa wajen mahaifiyar shi ta ce eh, ta je ta kira shi an yi magana a buɗar bakin shi sai yace wallahi kuman gidan ga ya ƙare mata sai ta bar shi na hudu yace mata ya gaji da zama da ita ya sawwaka mata an sawwaka ma juna dama shi bai ba ta ci bai ba ta sha da tufafi ya ce kuma yana da su bai ba ta dai ba ta sai bayan shekara guda da wata takwas ya dawo ya ce shi bai sake ta ba kuma shi ya yi aure ne to wanga sarka dodo babu wanda zai iya warware shi sai alkali wanda zai faɗa mai hukuncin Allah kuma kilasta shi dole ya bi wannan hukuncin saboda haka ne ga gani na mafita kenan ta kai da alkali mu je ba alarba. Kuma tambaya ta gaba ta ce malam wai da gaske ne da karfe shida ta yi eh, ko ta wuce kaɗan ba a yin sallah raka alfijir raka'atan alfijiri ana yin su ne bayan hudowa alfijiri sannan kuma idan mai zuwa masallaci ne namiji ya zo ya isko liman na sallan barilla to sai shi bi shi in bai ka rakata alfajir din maliman na sallame sallah an yi zikirin bayan sallah sai tashi ya rakata alfajir dinai ko kuma ya bar sallar rakata alfajir din har lokacin luha sai ya ranka su wannan lokacin saboda haka rakata alfajir ana rankawa yanzu haka halin da muke ciki wanda bai yi rakata alfajir ba yana iya rankawa da nan ah, har az-zuhur har sai rana ta karkata tsakiya sama sannan ne lokacin rakatai fajr ya wuce ga wanda ya mance bai yi ba wallahu a'lam eh, wasu bayan Allah sun rubuto neman addu'a ga malam akan bukatoci daban-daban kuma malam yana addu'a kullum ubangiji Allah ya karba duk sanda za mu ce amin mu ce da niyyar wannan bukatar tamu da al'amala yake addu'o'i ai eh, wannan ta ce malam ta haihu shekara guda da wata biyu ba ta al'ada eh, sai kusan azumi ta ga al'ada kwana guda kuma ta ɗauke sai bayan kwana goma sha ɗaya ta sace ganin al'ada malam menene eh, hukunci to jinin al'ada Allah ne subhanahu wata'ala yake sa shi zuwa lokacin da ya ga dama ya sa shi ɗauke kuma lokacin da ya ga dama saboda haka idan jini ya zo aka tabbatar da jini na al'ada ne to mace za ta dakatar da ibada jinin nan ya ɗauke ko da kwana ɗaya ne ko biyu sai ta wankan haila ta koma ma ibadarta in aka yi kwana takwas sai ga wani jini ya kuma dawo to wani jini ne na daban ba wancan da ya wuce ba ne ko kuma aka yi kwana goma sha biyar sannan wani jinin ya kuma dawowa to wani jini ne na daban kuma ba wancan ne na farko ba hukuncinta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 sadakokinmu da muke ka amsa muna duk wanda ya ba da sadaka saboda wata manufa ya Allah ka sani Allah ka biya mata bukatarta Allah ka biya mata bukatarta masu neman addu'o'i da daban-daban masu rubutowa da waɗanda ba su rubuto ba Allah ka biya bukatocin baki ɗaya rabbul alamin Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri matan aure da ke gida dakunan su Allah ka zama da su lafiya tsakaninsu da mazajensu Allah ka zaunar da su lafiya tsakanin su da abokan zaman su waɗanda ke da abokan zaman ya Allah ka zaunar da mu lafiya a duk gidajen mu baki daya inda hayaniya cike ya Allah ka sa a ciyo kan wannan hayaniyan ya rabbal alamin Allah ka sulhunta mazauna ya rabbal alamin ya Allah waɗanda ba su da arme daga cikin zawarin ne ne da ƴan mata ne Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari ya rabbal alamin ya Allah waɗanda kuma ba su da aure daga cikin maza Allah ka ba su abin da suka yi aure Allah ka ba su abin da suka yi aure in sun tashi auren Allah ka haɗa su da mata nagari ya rabbal alamin Allah subhanahu wata'ala ka zauna da mu lafiya a cikin jihar mu ka zama da mu lafiya a cikin ƙasar mu ta Najeriya da duk da musulmi suke a fadin duniya Allah ka zauna da musulmi lafiya ya rabbal alamin ya Allah muna tawassuli gare ka da wannan azumin da muke yi duk wani wanda zai amfani da mukami ne wurin cutata wa musulmi ya Allah kai muna magani ne duk wanda zai amfani da mukami ne wurin cutata wa musulmi da musulunci Allah kai muna magani ne ana na ana shirye-shirye cewa zaɓen da za a yi nan gaba baɗi cikin azumi za a yi zaɓi cikin azumi wai za a yi zaɓi ya Allah duk wanda hito da wannan shirin ya Allah ka muna magani ne kafin lokacin zafi duk wanda hito da wannan tsari Allah ka muna magani ne kafin zafin ya rabbal alamin Allah duk wanda ke da wannan madafa Allah ka gurgunta mana shi kafin zafin ya rabbal alamin